Shirin zamantakewa ne kowa yazo ya don abun Ku Masu sauraro barkanmu da warhaka. sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa zai rika tattaunawa ne da masu ruwa da tsakiya harkar zaman lafiya musamman al'umma da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu domin samun haɗin kai da ci gaban ƙasa. Zaman lafiya da daɗi sai da shi cimma burina. A yau shirin zai yi duba ne da irin zaman lafiya da ke tsakanin al'ummar Fulani makiyaya da wasu ƙabilu. kafin dangantakar ta yi tsami da kuma hanyoyin warware takaddamar ba tare da tashin hankali ba. Bangaren kiwo da bangaren noma nan ne kawai rashin fahimta yake ciga abin da yake dama can baya ya riga ya faru to wasu har yanzu ba su sake abin ba mu su mun yi girma muna da abokanaye fulani kai muna zama kamar ni kauyen da na fito a rasuwan ubana akwai fulanin da suka yi zaman makoki tare da mu yadda muka tashi kenan da rasuwan uwana da na ubana dukkan su biyu muna zama tare. Rikicin da ke tsakanin Fulani makiyaya da manoma na da tsohon tarihi, hakan ya samo asali ne saboda fafutuka irin ta neman abinci. Yayin da manoma ke amfani da ƙasa wajen shuka da samun cimaka, su ma makiyaya a ƙasar ne suke shuka nasu abinci don ci ga su kansu da kuma dabbobinsu. A shekarun baya duk lokacin da aka samu wata mishkila tsakanin manoma da makiyaya, Bangarorin biyu na da hanyoyin lumana da suke sasanta tsakaninsu ta hanyar biyan diya idan dabbobi suka yi barna, saɓanin abin da ke aukuwa yanzu na ɗaukan doka a hannu. Sunana Muhammad Sabi'u Uchiroma ni kuma Deputy Imam ne daga Tafawa. Babu abin da ya fi zaman lafiya daɗi. mutum duk abin da ya mallaka idan babu zaman lafiya ba zai ji daɗi ba duk wanda mutum ya yi zama da shi to ya kasance a zauna lafiya a tsakani a baya gurinku yana da tashin hankali wai meye ma musabbabin tashin hankalin da dama ake samu tsakanin makiyaya da manoma a wuraren ku ainihin wannan musabbabin da abin da sa wato abun nan yake tashi kamar haka wani lokaci yara ne kawai wanda ba sa jin gari yawanci su suke tada abun misali kamar misali wajen kiwo za a samu gagara yara daga wajen masu kiwo wani kuma wani lokaci kuma ana samun wato gagaran yara daga wajen manoma to idan aka samu irin wannan to sai a zo a samu rashin fahimta a tsakani sai ka ga wani abu ya tashi abin da kawai yake tada abun kenan amma ba wai wannan abun don yana ma mutane daɗi ba duk wani mutum mai hankali yana bakin ciki da wannan abun in ya ji wani abu ya tashi wallahi sai hankalin kowa ma ya tashi wani lokaci akan danganta rikicin jihar plateau da na makiyaya da manoma a'a a ce addini ne da sauransu kai a fahimtanka me ke sa a samu wannan tashin hankalin addinin ne ko kuma dai makiyaya da manoma ne ba sa so su zauna tare hmm, makiyaya ne da manoma nan kawai abin yake tashi tsakani da allah ba wani ba wani wanda ya hana wani yin addininsa kuma ana gaisawa lafiya lafiya don haka duk wannan abin da yake tashi din nan kamar yadda na gaya maki dai kawai bangaren kiwo da ɓangaren noma nan ne kawai rashin fahimta yake ciga abin da yake dama can baya ya riga ya faru to wasu har yanzu ba su sake abin ba kuma ga yaran da suke tasowa ana kokari dai har kullum dai ana nuna masu gafa hanyar zaman lafiya domin duk wanda ya fita ya je ya yi sana'ansa ya dawo lafiya shi ma daɗi yake ji mutum ya fita sana'ansa bai dawo lafiya ba kaga ba wani daɗin da zai ji to cikin 'yan kwanakin nan kamar an samu sauƙi musamman a guraren me ya janyo aka samu wannan sauƙin to abin da dai ya janyo aka samu wannan sauƙin abin da ya taso mu ɗin allah ya sa mu ɓangaren mu mu fulani da ɓangaren sobiron dama tun can ma muna zaman lafiya kuma mun san juna waje ɗaya muka tashi to idan abin da ya taso ɗin nan idan muka yi magana a tsakanin mu to ta yardan Allah sai kaga abin yana sauki yauwa ‘ya'yanku fa suna fahimtar ku saboda kaga wayanda suka manyanta kamar yadda ka yi bayani ku riga kun zauna tare da kun ci abinci tare kila ma an yi aure kusan tare amma yanzu abubuwan ya lalace ta yadda kila ‘ya'yan da ke tasowa ba su san irin wannan zama da aka yi ba ta ya kuke faɗakar da su kwarai kuwa yadda kika faɗa kuma haka ne kin ga wannan rikicin don ya ɗauki shekaru masu yawa akwai yaran da ma aka haife su fa wannan rikicin kuma har sun kawo karfi yanzu ma kusan ma ba su san wancan zaman lafiyan da dama ake ciki ba wanda dama ake zama ba don haka har kullum wani lokaci muna da kwamiti wanda muke zama sai mu tara su yaran mu nuna masu mu da wa'annan ba mu ɗaya ne ga shi can dama ga irin zaman da da ake yi don haka su rike juna to hakan kuma yana sassautawa ga wasu yaran hakan yana sassauta sosai ga wasu yaran kenan yaran ku suna fahimtar juna tsakanin su kila da yake birom a wurin yaran fulani a wurin suna fahimtar juna tsakanin su da yaran birom a ce ko suna ziyartar juna suna wani hulɗa tare a lokacin sallah ko kuma lokacin bikin suna ko aure kuna zuwa domin ku uh, taya juna murna ko kuma lokacin rasuwa ma a ce an je nuna alhini? Kwarai kuwa. Wannan ana haka, kamar wani abin murna ya sami daga bangaren mu gaskiya suna mana murna. mu ma kamar wani abin murna ya sami bangaren su mu ma idan muka sadu muna masu murna a sadu a gaisa a yi gaisuwa a yi murna haka kuma idan aka samu wani bakin ciki kamar misalin wani ya rasu to ko a waya ma fa muna gaisa juna mun ji ma wani ya rasu kaza kaza wallahi Allah ji kansa kaza kaza to muna ɗinke zumunci da haka kamar lokacin sallah wani lokaci a in mun yi sallah muna gaisuwa ko a waya wani lokaci wasu ma suna taso su zo wurin mu eh sha nono eh, a yi murna mm. gaskiya muna wannan mm. to daga ƙarshe me kake ganin kaman a hukumomi za su yi domin a inganta wannan zaman lafiya tunda ku da kanku ne yanzu kuka rungumi wannan zaman lafiya to hukuma yanzu ma haka yadda muke magana nan akwai wasu mafal wanda suke tsakanin mu kaman can kwanakin baya can kin san dama akwai da rikicin da dama ya faru sosai dai ya faru a tsakanin mu da su haka to sai aka kawo su mafal suna nan tsakanin mu to wannan mafal din ma suna taimakawa domin duk wani wanda ya wani abun da ba daidai ba suna fito su gaya masa gaskiya idan yaran mu suka yi wani abu a daji suna kiran mu su ce mana fato gashi gashi gashi abin da yake faruwa a duk lokacin da al'umma suka shiga yanayi na tashin hankali suna fadawa cikin matukar tsanani na rayuwa idan ma sun tsira da ransu watakila sun rasa mahallansu da zai kai su ga zama a sansanin gudun hijira. Sunana Nanlop Gukes Dara. To, wannan abun kamar yadda dukanmu mun samu kanmu ba abu ne da ka yi taba zama ka zato cewa zai faru ba. Ya zo ne ya faru. Kuma jama'a dai ana wahala. bayan wannan abun mata in particular da yara wahalan a kanmu ne kowane lokaci wahala kuma ga sanyin jos yanzu sai a ce mace suna waje da yara kwana waje ba dadi abin bai dadi ba ya sa wahala with this economic hardship sai wahalan ya dada karuwa to addu'an mu kullun shine Allah ya kawo mana saukin wannan kamin wannan abin ya faru ya dangantakan ku da fulani personally in zan yi magana mu wayansu mun yi girma we have friends muna da abokanaye fulani kai muna zama kamar ni kauyen da na fito a rasuwan ubana akwai fulani da suka yi zaman makoki tare da mu yadda muka tashi kenan da rasuwan uwana da na ubana dukkan su biyu muna zama tare amma wannan abin da ya taso kuna ganin ba mu ma ganin juna yanzu don mu wayansu mu kauyukan ma babu namu babu nasu ma babu ba mu san inda juna muke ba gaba wurare. an rurrushe wuraren to kin gani ba wani zamantaka kuma yanzu su suna can mu muna can ba san me ke faruwa kuma ba ba dadin zama zama bai yi dadi kuma ba gaskiya kamar fili kenan yanzu ya kasance a wurin ba kowa wurin ba kowa wurin to amma kuna haduwa da juna wayanda kuka tashi a'a ba haduwa saboda su kin san abun nan akwai masu kyau akwai mummuna gasken ne yanzu ba mu san ko ina ne ni ban san ina suka je ba su ma yanzu killa ba su san ina mu muke ba sabida guduwan rai ne kowa ya yi hanyar shi ne ba mu haduwa kuma abinda mutane za su sani yanzu wannan guri da dukan ku kun watse fulani sun watse ku kabilun wurin kun watse me ke faruwa a wurin to kamar gefen washna da larkas da kombulin wajajen kin san yana nan da boundary da gindiri da can ta su generate akan ce akan ce ni ba na zuwan wurin bayarwa akan ce su suna zuwa su yi grazing su kawo shanikansu a yi don mutane mu ba a zuwan wurin su suna nan kusa da wurin don su ba su yi nisa da wurin ba so sukan zo da shanikansu akwai rafi ma suna zuwa su sha ruwa suna zuwa su yi grazing su shanikai su ci abinci a can an juma da yamma su tafi amma gona kan ba a yi gona ba ba yi gona a wurin ba so mutane mu ba sa zuwan wurin kira ga kamar ya za a kawo ƙarshen wannan rikici ne da ya ɗauki shekaru ana ta fama kuma ana ganin kamar abin da bai kamata a ce ya kai wannan lokaci ba ne gashi ya ɗauki shekaru me kike ganin kamar ya kamata a yi domin a kawo ƙarshen wannan rikicin da ake samu. To a nawa ganewan in muka gayawa wa juna gaskiya gaskiya ta fi komai. Menene gaskiyan? Gaskiyan shine wayanda suke sani an san wayanda suke fara abin nan ba wanda suka tashi da safe wayan su kabilun ba taba tashiwa da safe a ce je mu kore wayan nan ba akwai wayan da an sani gaskiya yau ke kina da ɗakin san yaron kin nan da dare baya gida yana zuwa neman sokana in kika gaya ma yaro ɗanki gaskiya ka nasu ka daina wannan abun in ya ji ki ya daina za a yi zaman lafiya da wayancin amma inda in yau yaron ki ya je yi abu ya da kika boye shi kina faman cewa a'a ba shi ba kin gan ba samu zaman lafiya ba ni addu'an shine mu fada wa juna gaskiya in mu ne masu damuwa su fada amma at the end of it mu samo inda za mu zo mu gaya wa juna gaskiya a yi zaman tare a koma zama kamar na da mu koma mu yi zaman sulhu da juna bayan da mu za mu zauna da abincin mu ba mu ci nama ba bayan da su kuma za su ci nama ba abinci so ya kamata a yi zaman tare addu'an mu kenan wai wani rana abubuwan nan duka plateau za su kare. To yanzu kuma ga shawarwari da za su inganta zamantakewar mu. Sunana da Sambo Chalom, Sarkin Doruwa, that's tatis Gaskiya matakin da muke doka na farko shine mukan kira duka addinai shugabaninsu da su shugabannin matasa har da na mata ma sai mu zauna kamar ni mukan zauna kowane wata so ɗaya sai mu zauna mu tattuna damoyin a wajen zaka ji kowa zai furci damunsa idan kuma in an yi barna ne ni nakan kira ciroma sai ce ga inda an yi barna kuma matakin da ya sa ya kamun kwanciya domin a kauye na dorowa da in ka je wurin kowane rana harbe-harbe hanya ma baka yi saka wuce ba in ka zo barkin ladi to in ka shiga mota ka ga mutum ya yi sir ba hira domin wurin ya zama damuwa sai ga matakan da na doka ta wurin barna muka zauna da ciroma muka yi a rubuce bangaren fulani sai muka zauna da shi dan eh, labe na wani hausa muka hadu muka yi yarjejeniya da cewa in an yi barna a gefen kudu to duk fulanin da ke ta kudu su za su biya wannan barna in an yi a gabas haka muka sa ta rubuce to haka in an yi barna ko sun je sun yi da dare to mun gani sai mun je in kama shugabanni na gefen da aka yi sai ka ga da sassafe shugabanni su je su bi shanun sai su je su gane domin za su sami shanakan a kwance sai su ce eh wane ne sun yi barna sai ka ga mun daidaita shine yanzu ba na samun damuwa ko an yi barna sai ka ga sun gudu sun zo sun ce dan labe gaskiya mun yi yara na sun yi barna wancan gona neman mai gona sai ka ga mun bi mun gyara wannan ba cika samun damuwa ba sunana ata abdullahi bawa duk dai saboda mu ga yadda za a yi a wanzar da zaman lafiya mu kama nan mu kama nan mu kama nan domin mu ga an zauna lafiya domin makiyayi da manomi ainihin mu an san mu muna cin abinci a kwarya ɗaya ne to mu muke ta bincike menene ya kawo wannan damuwoyin har aka samu bambance-bambancen abubuwa tsakaninmu da su to shine muke ta kan gyare-gyaren muna ta kan binciken sai muke abun nan din saboda yanzu misali dan Allah muna rokon gwamnati mu ma a ba mu hakkinmu mu ma ta saka mu a cikin tafiyan a san cewa mu ma ta cikin kasan nan mu ma 'yan kasa ne abun da yake janyo damuwoyi kenan ko ina ka je ana hantaran ka ana tura ka gefe ko ina ka je ana hantaran ka ana tura ka gefe to babu yanda za ka yi ka maso cikin jama'a gwamnati wanda ta ci yanzu muna mata fatan alheri kuma muna mata addu'a ubangijin Allah ya bata ikon rike jama'a da musulmi da kiristan da kowane yare ubangijin Allah ya ba shi iko ya tallafa mana ya janyo mu ya masa da mu kusa da shi don Allah. Masu sauraron mu a nan za mu ɗiga aya a shirin zamantakewa na wannan mako. sai kuma rana ita yau za mu zo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri Ni da na gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.